a raka dai barka da raka barka da ya aiki alhamdulillah wani irin farin ciki kai game da nada wannan sabon sarki da aka yi har mun ji kamar kafin da wani waka ado ya tafi ado ya dawo eh. wani irin farin ciki kai da har hakan ta faru eh, to alhamdulillah ai in ka ce wani irin farin ciki na yi ka wani kadai kenan wani irin farin ciki jihar Kano ta yi zaka ci ko kuma wani irin farin ciki mutanen Kano suke ciki da nada Alhaji Aminu Ado bayero sarkin kano da kuma nada alhaji nasiru ado sarkin bici da kuma nada sarkin gaya da kuma naɗin sarkin karaye da kuma naɗin sarkin rano ai farin cikin baya musultuwa saboda inda za ga an an sarki yau ya fito rani gobe to mu dai a labari da aka bamu duk wanda su bamu labari ba wanda ya bamu wannan labarin irin shi wannan ba a taɓa na sarki ba ya fito